jiya mun zo nan garin kukawa baga kwana uku da ya shige mutane sun kai kamar dubu da biyar a nan garin alal hakika mun ba abinci ma mutane ya kai dubu tamanin sauran yaran su ne so ba yadda za a yi gwamnati ko wani ayin jos ko mutane agaji su zo su ba da abinci ma mutane da biyar abin da muke so ba wani abu bane mutane su koma garinsu musamman baga chadi mutane da suna noma a chadi sun kai kamar miliyan goma amma yau ba kowa a cikin baga baga sojoji sun kai dubu da dari biyu shekara ɗaya suna milfo milfo da cikin baga kilomita hudu ne ba su karbi wannan garin ba ja mun je ka gani abin da ya faru sojoji suka bubbuga bindiga kowa ya koma don saboda haka wannan babun yarda ba ne ba abin da za a ce e ga shugaban kasa ya yi laifi ba ko ma buratai ba zan ce ya yi wani abu ba amma dole a duba wanda suna kasa a tabbatar cewa a gaya musu shiga garin nan amma a karshe dole ne mu tabbatar in wannan abin ba zai yiwu ba mutane su zo mu tara kanmu da maharbinmu kamar yadda aka yi a yola mutane dubu biyu uku mu shiga da polis na wanda mu je mu dauki baka ban san amfanin soja a nan ba soja dubu da dari biyu suna baga a, a, a, cross soja dubu daya da bakwai ban da officers a mil 4 soja dari hudu da hamsin a munguno soja dubu da dari tara tukuna wani ce mun ba soja akwai sojoji abin kishi ne don saboda haka wannan abin ba rashin kaya ne ba rashin wani abu ne dole ne a duba me ya sa wannan abin amma fa in ba mu yi wani abu ba mutanen borno su tashi su saya mutanen arewa su tashi su saya in aka ce ana jin tsoro fa wani abin ba zai kare ba dole ne mu tashi mu saya mu gan cewa mutanen nan sun koma sun fara noma gwamnan jihar borno ya tsallake harin boko haram da taimakon allah datti a salafi muna cikin halin tafiya zuwa wani aiki na musamman mutane na daga borno suka kira ni ta wani layin sirri na suka sanar da ni cewa tsinanin 'yan boko haram karnukan wuce jahannama sun kaddamar da mummunan harin kwantan ɓaunawa mai girma gwamnan jihar borno farfesa babagana umar zulum a hanyarsa na zuwa garin baga To amma alhamdulillah mai girma gwamna ya tsira da ran shi da kuma kafiyar shi. Hakanan tawagarsa domin 'yan ta'addan sun samu turjiya daga dakarun sojojin Najeriya da 'yan sa kai waɗanda suke ba da kariya wa mai girma gwamnan. Baga gari ne mai hatsarin gaske akwai ɓangare mai yawa na garin da har yanzu yana ƙarƙashin ikon Boko Haram kamar sati uku da suka wuce na saka wasu hotuna a status dina na WhatsApp na nuna amintattuna yadda hatta gidan sarkin Baga Boko Haram sun lalata shi sun kuma kona komai a gidan garin ya koma kufai na ɗora hotunan ga masu ganin status dina a WhatsApp sun shaida. mai yasa suke son yi wa gwamnan jihar borno farfesa Baba babagana umar zulum harin kwantan bauna don su kashe shi harin kwantan bauna hari ne da kafin a tsara shi sai an samu bayanan sirrin wanda ake shirya wa harin kuma hari ne da sai an shirya an kuma zaɓi ƙwararru da za su kaddamar kun ga wannan ya nuna akwai maciya amana a cikin tawagar mai girma gwamnan borno da suke tare da shi ko kuma suke tare da 'yan boko haram ɗin suke isar musu da bayanan sirri ya kamata mai girma gwamna ya ankara da wannan mun san cewa ya sadaukar da rayuwarsa ne kamar yadda ya sha nanatawa amma kuma rayuwarsa a gurin talakawan borno tana da matukar mahimmanci a wannan maiwacin hali da ake ciki miyagun mutane 'yan kwangilar ta'addanci ba sa son shi ita kanta duniyar demokradiyya a yau ba ta kaunar mutum masu gaskiya irin su gwamna zulum saboda jajircewarsa akan gaskiya da adalci yau an fi son shugaba a zalimi, maci amana kuma matsafa maimakon mutanen kirki. ba za su taɓa ƙyale gwamna zulum ba su kansu 'yan adawa za su yi burin raba wannan mutumin da duniya don su samu don sun san mutum yana nan a raye zai tsaya takara babu su babu nasara har abada domin a yanzu dai ba mu da kamar gwamna zulum a 'yan siyasan najeriya baki ɗaya wajen gaskiya da yi wa talakawan aiki da hidima har shi kan shi lamba ɗaya yanzu sai dai ya biyo bayan gwamna zulum kadimul umma Ubangiji Allah ka tsare mana gwamna baba gana umara zulum daga dukkanin sharri da mugun tarko. Ya Allah ka kunyata 'yan Boko Haram da duk mai neman ganin bayansa. Allah ka sa mu ga bayansu. I mean, yeah, hi you, yeah, you.